وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد ينوى مسلمين والسوارم يجم دغنم لمن سلم تأدي المسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أتاريه منا يوم شاء 28 subhanallah takwas, ga watan ramadana hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai a wannan tarihi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya wato ainihin cin ya sa mutum maburi ta wajen fahimtar abin da za mu karanta da kuma yin aiki da shi da annahu man ilmu illa al'amali bi ilimi ba shi bane aiki da shi shine shine اللهم علمنا ما ينفعنا akwai in gama akwai addu'o'i da yawa eh, taku da tamu da tasu da kowa insha Allah akwai tambaya daya da zamu yi yayin ɗaya ke na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتبعنا يوم عالم فاتح الخير لكي توا مالا ينعطي متبعاني أكام شافاء كفوفي لكم شافاء كفافا يا أمريكي يا سنة أقول ودي دي يا دي يا هلتا شافاء يومي تتي كوفي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan jawra jaurar wani wato wata wani abu ne kaje kamar safa ƙasan sa fata saman ka kuma yanki shi kuma za a gan shi shi ma iya ina dan fice gwiwar idan sawo to wannan ya yi kama da hufi to ya halatta kuma safa ko wata iri ya halatta kada ma wani gaya wani bai ne kauri ko mai kaza da ko shara-shara ya halatta muna karatu da wani malamu a madina a cikin aji sai na tambaye shi ina sa safa irin shara-shara nan ah, sai na tambaye shi zan tambaye shi sai na daga kafata na dora kan don kowa ya gani su kuma ashe in ka nuna mutum kafa kamar zagin da kai amma kai wasu haka ne sai ranar wasu ne mana za ka zagi mala ka nuna wata kafa haka sai yake ku yanayi shi ne ba ku al'ada ku ce mu al'ada mu nuna safa a fahimta ai almufajinci abu ne yake ce zuwa ne nan fa don yi karatu kan ya tsira wani wurare ya ido zuwa ne nan don yi karatu ka ne kawai yi karatu sai bayan mun gama na tambaye su ya ce ai ba ai mu a wajen mun kai haka kamar ka gaji mutum yanzu kana zaune sai mutum ya tsike kawaka haku a inna jin a nan ma mu ma mun gada in ka miƙe kawaka ka kalle sai ce kada ka ya shi ne ka miƙa mun kafa shi ne ka shure shure ni to in wannan ne in ba wani in ba wani tuddabar ko a ce ina ka ina jawo kaza ba ya halatta ba da yafi mutum ya al'ada su a nan yanzu kai balarabe in yanzu tsaya a wajenka ko awa ko in tsaya a wajenka kai mutum ya tashi tsaya a gabanka a bayanka sai ka ringa jin kamar wani wani dutse ne ya tsaya maka amma balarabe ne ko awa ɗaya za ka yi ba a gurinsa bai damu ba alayi halin da ya safa yake so nuna mana safa shara-shara na nuna wa malamin yake ya halatta ina mai kauri ko mai kauri sauransu ko da ka yara ta kasha ba kuma kada ka tambaye ni ta kule ko bata kule ba ko ta kule ko kada ta kule duk sahaban manzon Allah ko ofin su mafi yawa duk ulalle ne kuma aka fi shafa a gani wallahu ala da yi halatta a shafa a kan safa a yi shafa a kan na ne shi ko in ya hada wato ainihin rukunai guda hudu to ya halatta ya zama kiyasun sahi amma yin ba bai hada ba sai zuwa ko kiyasun malfari akwai al-muqis shine shine hufi akwai al-muqis alai eh, al-muqis shine kamar safa al-muqis alai shine hufi sannan sai illa illatul hukum shine ah, me yasa ake shafa kamar inda aka halatta wannan shi ma haka sannan sai kuma annab nassin da ya nuna cewa ya halatta a shafa akan akan akan safa akan hufi to wayannan suka haɗu to sun zama qiyasun sahih wannan su ne arkanin qiyas wannan kuwa safa ta cika wannan qiyasin da muka yi qiyasun sahih laysa qiyasan ma'al farid na'am a wannan bismillah za mu tashi ayata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 Allah ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu wannan aya ta sofa ne wai kuma da suka ce akan ka'abul ahbar ka'abul ahbar sunan su sunan su ka'abu al akhbar ga wanda manzo Allah ya bada labarin sa mutum ne wato ainihin ya haddace a taura ina dauke da a taura mutum yaman ne manzo Allah ya bada labarin sa cewa zai yin kaza da kaza da sauransu ko da aka yi ta neman ya shigo gari aka gaya masa aka abin nan su shi ne aka ce allah ya saukar da wannan kansa sun kafin abu ya yi wa nabi na amini ba a kansa aka saukar ba amma wato ka akhbar ya musulunta a sanadin wannan aya a sanadin wannan aya ya ayyuha allazina amanu ya ku ba ya ayyuha allazina utul kitaba ya ayyuha allazina utul kitaba ya ku wanda aka ba littafi kenan ka abu akhbar ina daga cikin su aminu bi imani bima da abin da muka saukar musaddiqan mai galgatawa ne ma ma'akum mai galgatawa da abin da yake tare da na hukunce hukunce kamar inda ya zo da hukunce shi wanda littafi da aka saukan muku ya zo kamar inda da bayani da kamar inda shi ma abin da yake a tare da kuma daga attaura ba saɓani a cikin a gani a wata ayar Allah yake yi utikum kiflai in kun yi imani sai Allah ya ba ku lada guda biyu nufi biyu lada na imani da kai da attaura da kuma karanta ta da kai da sanin irin wasu hukunce-hukuncenta da kuma lada na qur'ani na yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba ku wato lada guda biyu tunan ma aka ce su ahli kitabi ana yi musu imani ana yi musu wa'azi aminu ku imani bi ma nazzalna da abin da muka saukar akwai inda yake ala abdina jikan ne gaggatawa limama akum da abin da yake tare da ku wato na taura, ku yi imani min kabla an nasihi zawjo wujuhan tun kafin mu shafe fuska to anan ne malamai suke ne. a tsamsu dai shi ne shafewa amma wani sun fara fara akan a tsamsu shi ne ido gashi amma an shafe gani hanci shi baki gashi ya kasa ko ga kunne amma ya kasa ji wani yana mai cewa kunne a fuska yake a wata fasar kunne fatar kunnen ba ce to a fuska ce amma ya suna wato abin abin da ya kofar ita kuma a katafi shi ne al'udunani min ra'a wani sun fasara cewa min qabla an nasmi iswujuha mu juyar da fuskarku ta koma iya a koma da ido a iya a koma da komai a iya sai ku dinga tafiya da baya da baya ta haɓari aka wani su masara haka za a yi wa mutum inda ga baki ɗaya ba abin da zai fahimta duk abin da aka kawo mana ku yi imani tun kafin ku je ku je ga baki ɗaya Allah ya toshe basira kuma ba ku fahimta komai haku mutu a haka wani rudda ha ala adabari ha mu juyar da wani fuskar taku zuwa bayan ringa tafiya da baya da baya auna al'anuhum auna al'anahum ko kuma wato ainihin mutsine musu kama la'anna ashabar sar kamar inda muka tsine ma abuta ran asabar yahuda ne su ma wanda aka ce aka yi musu aka jarrabe su da cewa in da hila wato in za su yi a ran asabar suke yin su sai kuma aka zo aka jarrabe su da cewa an hana fiye su ran asabar to da aka ce ga kifi ya zo ran asabar ina ta walwalwal an suna ganin sa wannan shi ne wannan shi ne ku gamu amma an riga an hana su a wato yin abin nan amma wani sai suka zo shi kai wallahi sai ni suka yi shi Allah ya shafe su ya zama da su wato irada wato burrai da abin nan da da alhindir hanazir to kuma kafin wannan ta same ku ke mura ku imani kai ka awal akhbarin da ka da ka bi wannan ayar sai ka ringa tracing tracing ka ka gano ma'anarta sai musulunta wa kana amrullahi mafula kuma yin haka a wajen Allah mai sauki kamar ka ce wa kana zalika alallahi yasira na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما wannan ayar tana nuna munin shirka. Na yi bayani shirka shine haɗawa ka ɗauki wani abu ka haɗa da wani abu shi daidai kama ka yi ɗauki wani aikin da kake wa Allah ka yi wa wani irinsa shi ne shirka ko me ko da makalewa da kake yi a sallah kana ɗarɗar wa Allah kai wa wani ga shi ne shi kuma ya wani haka kai kuma ga ka tsomale kama shi kuma ya zama jabberi kama Allah ka bauta a kula da bauta ba wai wani wani abu ne wanda yake wai sai dungurawa ko sai jira, ko kaza da kaza duk abin da ake wa Allah wallahi in kai wa wani ka bauta ma tsoron da kake wa Allah shi kai wa wani kada ya yi maka wani abu ka bauta ma ba shi ne wannan a shehu ibrahim yake cewa man shakka fi za fa'ara wa asma'u min haythu la yara al-fata wa yasma'u duk wanda ya kokonto a cikin abin da nake faɗa cewa duk wanda ya so ne ya so ne ko ya taba gani ya ɗan aljanna ne duk wanda ya musu haka fa arawa ina ganin sa ina jin sa in haifu la ran fata wa yasma'u sai inda ni baya gani na wannan sufa wata sufa alai kaga saboda kai kai muridin sa ne sai ka ringa jin tsoron sa irin tsoron Allah inda ka san ina ganin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaji wa ake wa ake wannan to gashi wani ya ai masa wani almina wannan karkicen maganganun suna nan jingim a cikin wannan diwani din har akwai diwani ma shi ma bangaren kadiriya shehun kadiriya shi ma shi ma karkicen da yake cikin sa bishirka ne kuma kamar ya jilani jigili bilmuna wal fadli mana jilani kai mun baiwa kai mun baiwa bilmuna da abin burina ya san abin da ke cikin zuciyar ke wal fadli da falala wannan fadla bi yadillahi ba bi yadillahi ba to shi bi jilani akwai kuma ya jilani aldif alayya mana ya jilani ka tausasa mu ladifun bil ibadi kenan suka ce suka zama da shi to duk kare kyakkyan irin kunnan da sufancin nan wallahi duk da baki daya wato shirki ya ne a ciki da yawa kai in kana in kana yi ka daina ka sake su ka kama muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi ko kuma ka tafi kai ta kafircin ka ba ruwan Allah mun sha afal yomi wa mun sha afal kafur na saboda haka wato Allah yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi duk mutumin da ya mutu ina shirka Allah bane gafarta masa waya ga firin wadi na zalika ina gafarta kuma bayan haka abin da yake ba shirka bane duban ya shawo da wanda ya ga dama man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman mubina ya kirkiri wato zunubi babba ai azima wato zunubi babba mai girma in kai bisan da kai Allah ya ce azim to wannan abu babba ne rabbul arshil azim to al'arshin ba san iyaka ba na saboda shi kansa al'arshin wato ainihin ya ninninka sama da ƙasa ba iyaka kursi ma wasi a kursi samawati wal ardh balle al'arshi kursi fa da za ka ɗauke shi ka je ka saka shi a al'arshi sai ga kamar fifi ne ka jefa a daji to shi kuma al'arshi din ba bayan al'arshi din wasi as-samawati wal ya fi sama da ƙasa da fadinta da sauransu wacce kowace sama daga nan zuwa sama ta daya tafiya shekara 500 ce kaurin tafiyar tafiya shekara biyar. ce zazen kace ka tsaya kace ka hada mulamulan sai sai sai sai ba ka gano ba gani tsakanin kuma al'arshin da mala'ikacin muqarrabuna wanda ake cewa mala'ikacin muqarrabuna su ne makusanta ba san jisin din da yake tsakanin su ka gani su ne su ne su ne mala'iku su ne su mala'ika jibrilu wanda suka ke suka ke wataran mala'ikata hafina min hawli al'arshi suka kewaye al'arshi to kewaye da ake gani tsakanin su da al'arshin yayi ai ba sai iyaka ba iyaka bulabulan wato ainihin mulamulai wallahi wai su ne muƙarrabuna in ka ga mala'ika jibril tsamo tsamo wallahi a gaban Allah za ka yi mamaki wanda shine shugaban nasu shine shugaban su amma ba a jiki ba a jiki in a jikinsa in a jiki ne akwai wanda yin ninka kashi ba iyaka wanda mala'ika jibril annabi ya ganshi ya bayyana wato fukafukansa ƙwaya biyu ya tinkare sama to shi ko wancan gabaki ɗaya wato ba a san iyaka girmansa ba suna nan su ne mala'ikar mutuwar kowa ya tsamo tsamo ina jin tsoron Allah Allah suke jira ko ya magana in Allah ya tashi zai magana ko magana zai ke ba wani mala'ika ne zuwa mage ka a ina bai isa ba mala'ika ne zuwa mage ka magana kawai zai ayi daga duk wanda yake sama ya zube mala'iku mala'iku manya manyan mala'iku ne sun zube ga Allah ya yi magana don Allah ya yi magana suka zuba suka yi suka yi masa abu ne ko da haka ga baki daya sai zama da farkon wanda zai fara dagawa shi mala'ika jibrilu ko da ya ji magana sai je ya yi abin da za a yi na wahayi sai ya yi kasa da shi wahayi ya karbo amana daga aminu aminu ya karɓo amana daga aminu zuwa aminu muhammadu rasulullah sannan za ka iya cewa za ka taɓa ƙura'ani ka isa wanda yi aka kafin ya kawo ƙura'ani ne kawo ƙura'ani aka ce da shi zai wace inda zai ake mace mutsahin sama amin kuma da aka ƙura'ani ka taɓa shi a haɗari ne wa'annan mututuka da suke yi wa ƙur'ani tsiya ba fa ƙur'ani suke yi ba rusa ƙur'ani suke yi Allah ko zai rusa su ku ba su yan yan shekaru kaɗan Allah zai shafe shi wallahi saboda ya ɗauko dale da gwaron ne saboda haka wato ainihin shirka ba wannan Allah da yake da wannan yake da wannan al'arshin mai girma shine zaka hada shi da wani sharik ana nufin dan gwanta kan sharik na dan gwanta kai ba shi kama ba shine ake cewa shiraki na to ana nufin wannan da lugal larabci amma a shari'ance shine duk abin da kake yi na ibada wanda yanzu muka ce za mu yi bayani akan ibada sai sai mu kwana muna zancen ne kaza ibada ne kaza ibada ne kaza ibada ne ka farga kar wannan zamani ya juyar da kai kai ta ibada ga wani baka sani ba ma kai kanka ko ka ringa ibada dole ne ka san ma'anar ibada dan ka san abu ne me ibada a tazallul wal ghayat al-khushu'i wal khuduri wal khushu'i wat tazallul lillah shine ibada duk wanda kai wa haka ka ka bauta masa نعم نعم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا akwai dalilin alkamun dalilin kwaya mai lafiya in yi wani bayani irin wanda ake abinan dabino kwaya ɗaya alamtara shin ba ka yin duba irin labina zuwa waɗanda iza kuna an hu suke tsarkake kawukansu ya kamata ya samu ɗan ɓulure ɗan ɓulure irin yawon irin na ɗan saudiya ne alam tara shin baka yi duba wani ilal ladina izuwa an yuzakkuna anfusahum suke wato ainihin a suke tsarkake kansu sune yahudawa suke tsarkake kansu ya Allah yake bari Allahu zaki man shahu Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama yayi aiki na gari yayi abin nan wala yuzlamuna fatila ba za a taba cutar su in sun yi aiki da ba za a taɓa cutar shi fatilu ba fatilu shi ne ɗan wato ɗan zaren nan da yake a cikin wato ainihin ɗan kwarin nan na ƙwallon dabino zaren ƙwallon dabino za a ganshi haka kamar wanda lagwani-lagwani wunaka shi ne fatilu wace kabuda ni zan buɗa ka je ka matse fadilin ɗin a ga aka gani kun ga wannan wannan ɗangaren ga shi wanda ya wani to shi ne fatili wannan sunansa annawa wannan fatar da ta kewaye shi sunanta a wato ainihin itsimiyu shi kuma wannan ɗan ɗigon gashi nan a jikin abu nan sunansa na kiru. to na kiru, allah ba zai cuce ka na kiru ba fatilu allah ba zai ne za ka yi fatilu wato gashi kaga ɗan zaren gashi Yau kaga kaga itsimiyu shi ne wannan fatar wala izinamuna fatila shine wannan dan wannan zaren itsimiru kuma shine wato ainihin wannan naqiru kuma shine wannan annawa kuma ita kuma ita ce wannan wallan gabaki ɗayansa shi kuma an haɗa gabaki ɗaya sunansa mai tamuri eh, sunansa tamu saboda haka ga a nan wajen a haɗe wajen wa'insu abubuwa ne guda biyar tamuru annawatu itsimiru naqiyu fadilu dan dammi dan mutane san cewa fadilu din ai idimiru din ne zaka yi da mutum da idimiru me zaka yi da da da da fadilu me zakai yi naqiru din ma gashi din a makale a jikin fata a jikin kwallon to shine Allah madaukakin sarki ke wa la na fatila ba za a taba zalunta su wato ainihin dan zaren da yake a cikin tsakankanin wato ɗan kwarin da yake jikin wato kwallon um, um, dabino ba shi kuma na iri shi ne ɗan ɗigon da yake cikin wato ainihin kwallon dabino wani ɗan ɗigon ba ta inda za ka ga wato ainihin a kwallon dabino sai da wannan ɗigon wani yana nuna muhimmancin shi kansa wato ainihin wato dabino a wajen larabawa ko a wajen a wajen musulmi ba dan in aka yi maka bayanin dabino za a iya rayuwa kansa saboda duk wani part of food ina ina akwai a cikin dabino akwai akwai akwai carbohydrate akwai wato ainihin akwai fat akwai eh, protein proteinat sannan akwai vitamin c vitaminate vitamin c da vitamin abin akwai shi sannan akwai ma'i liquid liquid ake cewa akwai sannan akwai kuma bangaren abin da ya shafi wato zaki duk ta hada in kana fada da vino kana da nama kana da kana da kana da dawa kana da wato masara kana da komai shine wani shine a wani hadisi manzo Allah yake cewa baitun la tamra fihi fa ahluhu bi'an duk gidan da ba da vino su mutanensa mai wata ne aka kasa ganewa sai su zafi cewa wani a space da nan sai a ga oh an gano ashe ana nufin manzala yana nufin cewa in kana da dabino kana da buhun gero kana da buhun dawa kana da buhun kaza duk abin da kake da shi kana don haka ba za ka taɓa zuwa saudiya ka ga gida babu dabino ba ko gidan na da ta kare sai ka ga dabino wani kuma da masu yarda cewa ai eh, dan saboda a maka yake dan haka ya faɗa ka ina science science ne a ciki ilimin science ne a ciki a cikin sa a cikin dabino wanda haka dabino in ka tishi zai iya abin nan balle ka hada da da madara na'am wala yuzlamuna fatila fatila ce ta kawo mana ta kawo mana wajen wala ya zile muna fatila ba a za a zalunce su da fatilu ba ɗan zaren tsakiyar wato ƙwallon dabino wanda ba ko to kowanne ba za shi ne ba hausa yake ba za a zalunce su ko da ƙarfan fana ba a san ƙarfan fana dauda aljihu in akwai ta aljihun ka karfi da kake sawa wato ɗan dauda ciki shi ne. shi ne wato ainihin ƙarfan fara na'am ya Allah na'am انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا كجوبا يا يا سيك إرقر القرية a Allah su ce wai Allah ya izo ko ai Allah ya sune su cewa suka ce nanu nanu abu na ƙullahi wa o? to wannan kalmar da suka faɗa shine Allah yake gaya mana cewa ka duba ka duba wa mutanen da suke wannan abu su tsarkake kansu bayan Allah ne yake tsarkake mutum unzir ka duba ya yaftaruna ala Allah kariba ya fiye kirkirar ƙarya a musa Allah su faɗi wata magana da karya ce wa kafa bihi ithman mubina yin wannan ƙaryar ta ita zunubi babba mabayyani kaga wannan Allah yana gaya mana cewa makaryata ne a wannan maganar da suke fada na'am alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa yaqulun hmm. wa yaqulun su ne dai yahuda a ramsara shin baka duwa ba idan da zina utu nasiban niyar kitabi wanda aka ba su wani nasibi na ilimin littafi shi a taura yau mai nuna da jirtu suna yin imani da jirtu aljirtu shi ne wato kahin wato boka wai kuma sun fasara da aljibtu iblis wai sun fasara aljibtu shine sai asahar to duk wane ne ba wane ne ba suna yin imani da jibtu wa tsagutu tsagutu wani kai tsaye wannan ba sai ma ka abin nan ba shine shine shaidan kullu man yu'badu min dunillah duk wanda ake bauta ba Allah ba shine tsagutu ala ra'atihim iblis shaitan shaitan shine shugabansu to suna za su yi imani da suna imani da jibtu suna imani da dagutu mana suna yin suna yin kawanceceniya da su waya kununa lillazina kafaru daga cikin kuma tsiyar da suke bayan bayan sun yi imani da jibtu da dagutu suna gaya wa wa'anda suka kafirce wai su ne wannan shawa da suka kafirce wa manzon Allah suna cewa da suna cewa ha'ula'i wa'annan wanda ba su imani da annabi ba a hadamiyar na amuru sun fi wa'anda suka yi imani sabila ta wajen tabarki ma'ana don su karkatar da mutane ma'ana wa'anda suka yi imani wai wa'anda ba su imani ba sun fi su sun fi su sun fi su wani kirki sun fi su wato ainihin hanyar kyakkyawa kenan imanin rashin imanin da suka yi shine shine shine shari'a kenan a ga ja'alu aliha safila they kuke ga upside down saboda haka kaga wannan Allah wannan wannan ka san su ko baka san su ba to ga su ne allazina utu ne sai wannan kitabi yahuda ke na'am ulaika allazina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira inda ka san su alamtar da alamtar wannan alamtar duk ka gano su wa ulaika allazina la'anahumullah wannan su ne wanda Allah ya tsine musu ومن يلعن ومن يلعن allah duk wanda ko Allah ya tsinewa walan tajida lahu nasira ba wanda zaka samu eh, mai taimako gare shi ba wanda zaka samu zaka taba samun mataimaki gare su ba tunda Allah ya tsine masa waye waye ne kuma ya iya taimakon su ko da yayi ko yayi pretending zai taimake shi taimakon ba zai yi ba na'am أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ko suna da لي وني ne wani wato wani rabo minal mulki ne daga mallakar sama da ƙasa ko mutane da su Allah ya haɗa suka yi suka halarci sama da ƙasa suna da wannan nasibi na azurtawa ko na talautawa in ku tana da shi sai da la yutuna nasu na qira ba za ta taba ba wa mutum na kiru ba kun gane na kiru ai me na kiru na kiru dan wannan digon bayan abu ba za ta taba wato ainihin inda arziki ne a hannun inda arziki ina hannun america da da isra'ila da tuni sun kashe mu to amma ba hannun sai ke ba balle bil din balle rana wacce in babu ita mutuwa za a yi a ce ta fice a ce ta fice ko da haka sai ce a kulle ranar ne su kowa yi sai su ne za su rayu suna da mulkin sama da ƙasa ne da na azurtawa da na talautawa da na sauran inda suna da shi layi mutunan nasa na tsira ba za su taɓa ba wa mutane wato ainihin ɗan kwarin bayan ƙwallon dabino ba za su iya ba mutum ba mana komai kankanta abu Allah yana buga misali da wayannan abubuwan saboda a san wato komai kankantar wato kyauta ba za su yi ba na'am أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا الكتاب والحكمة وآتيناهم ko dai suna yi wa mutane wato waɗanda suke larabawa suna yi musu wato hassada ne alama a tahumun lahu to sa abin da Allah ya ba su na annabci da Allah ya aiko manzan Allah a cikinsu na ƙur'ani da aka aiko da larabci ko dai wannan wannan wani suke wa hasada mana haka ne ya waddu ya waddu ya waddu ya takfuruna kama kafaru wa takununa sawa Baka a ce to ai za su duba wato su duba baka a ce na ala fir'auna ai mun ba ai mu ala ibrahima ai ala ibrahima ya ‘ya'yan annabi Ibrahim zuriya annabi Ibrahim su ma Yahuda ne ai mun ba su wato ainihin littafi in ba su hikima wato ainihin attaura da bayani wa nahu in ba su wato mulkan aziman mulki babba su ba an ba su ba sannan za su yi wa waɗansu hasada ita dama hasada shi wato wato tamanni zawalin ni'imati al-ghayr shi ne hasada kan ka ringa burin wata ni'ima ta kuke wa wani mutum ko za ta zo wajenka ko za ta zo wajenka ba ta dai kuma ce ya tsiya ce shi kuma shi kuma kyale shi ko ko ba zai abin nan ba dan su zama daya ko kuma ko kuma ta komo kansa ba gani su ba su ma gifta ba su da gifta shi ne wani ina yin mutumin kirki ne ina yin abin kirki ka ringa burin kai maka abin kirki din ba ya daina ba wannan an ce wannan ba laifi ba laifi ka ga mutum ina mutumin kirki ne kai ma ya samu kuɗi ina ina ina ina ɓatarwa fi sabilillahi ina wato infaq fi sabilillahi da kuɗin ya zama da kai ma ka ringa burin haka ba ne ya hada ce qur'ani kai ma ka ringa burin ina ma ka hada ce qur'ani kai ma shi ba fa ba fa ya lalace ya manta da qur'anin ba a wannan shi kenan wannan shine kuma hasan wadda muna saboda haka am ya hasa junan nasa ko kuma suna yi mutane mutanen da ake yi al'ara alama a ta humullahu abu ta abin da Allah ya ba su yin fadli ne daga falalarsa ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake suna yi wa musa shi masa hasada Allah ya ba shi annabci da manzanci da qur'ani wa kad na ala ibrahima ai ala ibrahima yan ayayen annabi ibrahim zuriyarsa mun ba su alkitaba littafi su ma. Wanda suna daga cikin suna daga cikin su ƴaƴan su ne ku kenan lancen hasada ne ko wal hikimata mun ba su hikima wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki babba su lamarudu su kaza da kaza din duk wato ainihin yahuda ne نعم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم إن أنا نفهم الناس سوني لا رواوا ويسلسون إيماني ويسلسون بسي إيماني با ko kuma minhum din ana nufin wa'annan masu hasada din yahudawa akwai wanda ya imani ɗan kaɗan daga cikin su kamar abdullahi bin salam da abokansa wa minhum man sadda an ko kuma wanda wato an yake kare shi yake yake yake yake wato yake hana abin shi mun sadda an wanda ya yi kafirce wata shi ne ƙur'ani waka fa bi jahannama sa'ira ai wannan wanda suka yi haka din waka fa bi jahannama sa'ira ya isa jahannama a rura ta gare shi wanda suke wannan abu na إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وأبي يا كي وأبي an haɗe su ga baki ɗaya da wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba mu ga me result ɗinsu ga baki ɗayansu ga baki ɗaya wannan Allah ya ba an kafire an nuna musu me result ɗinsu me natijar su me ƙarshen su su ma mumine an ba su wato ainihin an nuna musu natijar su ga na kafire innal ladina kafaru kaga wanda suka kafirci bi ayatina da ayoyin mu da baki ɗaya a taura da injila da zabura da ƙur'ani da waki in an haɗe su balle ƙur'ani wanda shi ne galat suka iya zo ƙarshe shi kuma a taura ta kanta galat ta kanta galat wanda in daga ita to dilli littafan da baki ɗaya wanda suka imani da shi na daga wato abin nan ko kuma mumini muminai na zamanin annabi wanda suka imani suka yi imani da abin da muka saukar ayi da ayoyin mu in Allah ya da wa'annan suka kafirce kai da abin da muka saukar inda daga inda daga ayoyi wa'annan mutanen su nuslihim nara za mu saka su a wuta kenan kafiri ma kuma sauta result ɗinsa shine ne kafircinsa shine wuta wanda wuta kullama zijar junuduhum duk da fata su ta narke saboda wato ta ɗaɗare an wato mutum ya yangare ya zama kwarangwal. da ci da nama a fara mai da naman ya sake ba tunda ba mutuwa ne ba duk mutumin da ya fito da kabari a ranar kiyama ya gama mutuwa ko dan uban waye wallahi kallai ko mutumin kirki ne ko mutumin kirki bane ya gama mutuwa in ya so wanda zai shiga wuta magatan da zai mutu sun mala ya mutu ya da mutu fiha wala ya ya ta kama shi san aljanna ya shiga aljanna a zo a nuna musu mutuwa a ce menene wannan suke mutuwa ce dama in ka mutu kafin ka mutu ba sai ka shiga ga mutuwa to da kuma ba za ka wanta ta ba ana nuna maka za ka ce ita ce din nan kai daga yin din nan ka kan ka san ta kenan na haka ma kafiri duk su ma yan sai a yanka ta su ma yan wuta a je a gaya musu su ma su ce ita ku dawwama kowa a ga masa ya dawwama ba za ku mutu ba halibi na ha wayannan da wayancan Allah kiyaye mu da wayancan kullama nazigar juluduhum bisan da wato ainihin fata su ta ɗaye ta wato ta narke nahun juluda sai mu canja musu wato wata fata gairaha ba irin ba ita ba ita ce aka dawo da ita amma ba ta wani ba kuma aka komar da ita kamar inda take da ba don kwan ba liya zo kula azab don su ɗanɗana azaba wani yana nuna cewa fata ita ce kai zafi zuwa nama to tun da fatar ta tsaye a sake mai musu da ita don liya zo kula azaba don su ɗanɗana azaba inna allaha kana azizan allah madaukakin saki mabuwaye ne eh, ne hakima gwani fuskar koyo in kana Allah ya iya azaba Allah ya iya azaba shi da shi ke azaba da wuta kuma ba abin da ya kai azaba da wuta wato ainihin zafi don haka Allah don haka a cikin hadisi ingantacce manzala yake cewa la tu'azzibu bin nar kada ku yi azaba da wuta fa inna Allah fa inna Allah huwa alladhi yu'azzibu bin nar saboda Allah ne yake yin azaba da wuta ko irin abin da yake kama sauro ko kuda kada ka sashi a ɗakinka ya zo karin ganin fat fat ina ƙona su kada ka yi duk abin da mutum ya maka kada ka ƙona shi in kaga kuma tun Kabiru suna kona mutum siyarsu ta kai wato ainihin muguntarsu ta kai rashin imaninsu ya kai Allah ne yake yin abin nan to shi ne a wato ainihin da ya zuƙu da azab wannan kaga wanda suka yi kafin ciki ne mafi yawa ana fara da kafirai sannan a ƙare da mummine. to ya su kuma mummune والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا تبعه شيء ليه ليه كن جاي ليه كن جاي قاري ليه في جاي باي باي ليه في شيء ني إني قاري يا يا يا مكلف ka ji sautin malam majabaki inda yake rero karatu ka ji kun yi kuma inda nake fede karatu to kuma ga baki ɗaya ga ya zo ya ƙare ai kaga laifin daɗi ƙarewa wallazi na amanu kaga wa'anda suka imani wa amilu salihati shi kuma imani sai ana hada da da amirin salihati shi ko kafin shi gabaki ɗaya dindirindin ake kai shi kawai gabaki ɗaya wannan wallazi na amanu wanda suka imani wa amirin salihati suka yi aiki na gari me ya aiki na gari kullu ma wafaqa sunna duk abin da ya dace da sunnan ma'aiki muhammadu rasulullah shi shine al'amalin salih don kada wani ya je wani al'amalin batil ya ce salihu ne ya yi bid'a ya ce amalin salih ne ita da ai mun ce a gani shi ko wannan al'amal salih huwa alladhi wafaqa sunna duk wanda ya haka sanudkhilukum jannatin za mu shigar da su sanudkhuluhum akwai la akwai rufa ba sanudkhuluhum ba sanudkhuluhum wa lianna sin yarfa'u yarfa'u al-fi'l al-mudari yasa kaga sin da sofa to gaban su fi'li mudari ne alamar ta fi'li mudari ko fi'li mudari dole ai masa rufa sai in ga ba ga rufa ba sai ka a kamar sai yamshi kaga ba ba ba ba fata kai fata nake son eh sai sai yamshi asin sai a kyare ta kawai a bashi aka a kadara a larabci fasaha ne sanu dukhiluhum za mu shigar da su jannatin aljannatai wa fa'ulun bihi mansubun bil kasrati li'annahu jam'u mu'annas salim tajri min tahta al-anwar da korama take kwarara a cikin ta khalidina fiha za su zama a cikin ta abadan wancan su ma wato sai wato liyazuqul azaba abadan sai aka kyale su kawai wannan ba ma sai an ce abadan ba kai daga ji wannan ko sai da aka ce abadan dan daɗaɗa maka kai mumini kasancewa abadan za ka shiga wato an yi aljanna Allah mu ja'alna minhu lahum fiha azwajun wanda suke da mateki a cikin mata a cikin wannan aljanna mutsaharatin tsarkaka gabarin haida tsarkaka gabarin wato ainihin majina tsarkaka gabarin fitsari ko kashi tsarkaka gabarin iskanci ba ruwan haka za a baka su rigot ko za ka wannan kada wannan lokaci za ta hana ka addini bayan azama ce kuma su hana ka addini dole amma wacce take tsarkakakkiya ce wadda za ta sa saka addini to ita kuma mata huwa yana najis domin matansu matan muminai makasuratun ala a zuwa fil filjanna za a takaice su a mazajensu a aljanna matanka na nan duniya su ne matanka na lahira sai dai in ka kauce ka yi can duka a kawo su nan a haɗawa wani kai ka tafi ka tafi inda zaka tafi kaga wannan ina nuna cewa kenan da yawa za a ga mutum zai shiga wuta shi amma mata ta shiga aljanna sai a haɗa wani ko matar wanda ya fi in ta yi aure aure ce na fi sabi lillahi fa ake nufi saboda haka sai a zaɓan masa ta shiga aljanna sai a zaɓan mata wanda ya fi wanda ya fi shiga sosai ka gane ma'ana wato wanda yake wanda yake ya fi shiga aljanna ta fi ita za a zaɓa masa Allah mu ja'alna min wani dukhiluhum mu shigar da su wani dukhiluhum ina mai musu ba wani dukhiluhum wa ay ma'ana wa sanadukhiluhum ya kasa tin din bai kamata a sabi ba ba za a ce nidkhiluhum jannata jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma wa sanudkhiluhum ba a wa nudkhiluhum ai wa sanudkhiluhum shi larauci fasaha ne eh fasaha ne in kana da in kai larauci to ko me ka zo ka koya sai ka fi kowa iya yanzu kalli kalli kalli shehu na shekh Muhammadu bin Usman da ya haddace qur'ani wanda aya duk aya da ya faɗa maka sai ya gaya maka ta na ce kuma a cikin wata sura ita ma sura ta na ce sai ya gaya maka kuma ya iya larabci to ya ga turanci gaya mun wanda ba zai ga wanda ba za ka yi gaga da turancinsa a kansa ba in ya fi haɗo maka turanci mu sai mu shiga taife mu ba ganin ina wani ɗan turanci ya za ka yi ka haɗa da turanci sa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙare masa albarka shi da iyalansa da zawidi da baki ɗaya Allah ya dawo mana da shi lami lafiya wani dukiluhum mu shigar da su zillan zalila kai daga jin zillan da nida ka san inuwa ce mai wato ainihin mai sanyi zillan inuwa dalila mai sanyi mai inuwantuwa inuwa a kan inuwa shine zillan dalila domin ita kanta aljannar inuwa ce kuma a ce akwai inuwarta kuma kuma ta hata ƙarshen ta ƙasanta kuma wato ƙorama tana kwarara a cikinta ya ga ya ga daɗi kan daɗi to shi ne zillan zalila duk a nan duniya ba za ka taɓa samun zillan zalila ba ko abuja ka je can wani wajen da manya suke shakatawa ba za ka samu zillan zalila ba eh, malam ka je ji inuwar ka ta abuja amma zillan Zalila? sai ka je lahira Allah ya sanya mu daga cikin zillan dalila Allahumma ja'alna min yan zillan dalila inna husnul alim a nan wato ƙarshen karatu ya zo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa Allah maɗaukakin sarki muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kusuri a cikinsa sa Allah ubangi maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya wato ainihin karɓa mana azumin da ibadunmu akwai waɗanda suka rasu a cikin wannan azumin ko dab da azumi Allah ubangiji cikin sarki ya gafarta mu akwai ma wani bawan Allah ya nan a nan yake yin yake itikafi ina cikin itikafi a gaya masa cewa babarsa babarsa je ko ta rasu ya je ya yi ta'aziyya ya dawo ya halata ya yanke itikafin ya je ya dawo ya dora kuma dorawa yi kuma Allah in Allah da Allah zai washi ladan ladan ladan itikafin gaba daya Na sannan akwai wato mutane da suke buƙatar addu'o'i da yawa ta Allah madaukin sarki ya azurta su da gidaje gidajen haya gidan haya ai akwai matsala